Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani Habal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa in Allah ya so ya yarda. Insha Allahu kamar da yadda muka saba lokaci bayan lokaci mukan ziyarci dajijjika tare da karkara domin mu ɗaukar muku hoton bishiyoyi tsirrai da ciyayi mu nuna muku su a zahirance mu kuma gaya muku irin amfanin da suke da shi ga lafiyar ɗan adam insha Allahu a yau ma ga mu a ainihin wani ɗan daji-daji da yake ɗauke da wasu albarkatai masu tarin yawa wasu tsirrai muhimmai waɗanda wasunku sun san su wasu sun san sunansu amma kalar sunan da ake faɗa waɗannan tsirrai daban a garin ku. haka kuma irin sunan da ake faɗa masu daban a garinmu to zan nuna maka shi zan nuna miki shi ga baki ɗaya ku gani idan ma sunan da na faɗa kun ji ba ku gane ba sai ku gani sai ku ce a ah, ai wannan shine kaza ma kenan kaga kun gane ba ta da dogon bayani ba in Allah ya so ya yarda na'am to masha Allah ta'ala kamar da yadda kuke gani a nan wannan yar ciyawa da kuke hangowa a ƙasa ga ta nan ta yi ganye wannan ita ake kira da suna tafasa da yawan mutane sun santa wasu sun santa ko da yake da wannan sunan na tafasa da shi tafi shahara shi aka fi saninta da shi Ga ta nan duk da dai cewa bata kasance ta girma sosai ba a yanzu ne lokacin da take fitowa don haka akwai yiwuwar in Allah ya so ya yarda za mu yi bayani a kan tafasa da kuma irin amfanin da take da shi ga lafiyar ɗan adam sannan abu na biyu wanda zan ɗan nuna kun ga wannan shine ainihin abin da ake kira da suna lalle lalle wanda mata suke ƙunshi da shi wanda suke ƙunshi yana kama hannu ko ƙafa ya yi ja wannan shine lalle gashi nan a inda yake akan mafi yawa ya fi fitowa a iyakar gona shi ma akwai wasu kaɗan daga cikin bayanan da zan yi a kan lalle in Allah ya so ya yarda don haka ga shi dai ga yanda yake ga yanda ganyensa yake sannan abu na uku da zan yi magana a kansa shine bishiyar da ake kira da suna wato darbejiya kun ganta nan dai wannan ita ce darbejiya wanda wasu yankunan suna kiranta da suna maina wato nim kenan wannan su ne kaɗan daga cikin wato ainihin bishiyoyin da muka ɗauka tare da tsirrai domin mu yi bayani a kansu tare da faɗan wasu daga cikin su in Allah ya so ya yarda. To, masha Allah, kamar da yadda na nuna muku nan tsirrai waɗanda Allah ya albarkace mu da su mu ‘yan adam ga sanan falala kamar me za a ce a cikin daji wannan ita ce tafasa kamar yadda na nuna muku ita tana da ɗimbin tarin amfani a cikin jikin ɗan adam wannan da kuka gani ana haɗa maganin ciwon haƙori da ita ana busar da ita a shanya ta ta bushe a daka ta da kanwa kowace iri idan mutum haƙorinsa yana ciwo ya kumbura sai a riƙa tafasawa yana kurkure bakinsa da ruwan idan kuma bai kumbura ba ciwo kawai yake yi sai a ɗibi garin maganin sai mutum ya liƙa a inda haƙorinsa yake ciwo sannan wannan tafasa da kuke gani tana maganin kumburi haka kawai sai ka wayi gari wani ɓangare na jikinka ya kumbura baka san me dalilin da ya kawo wannan kumburin ba abin da ake so ka samu wato saiwar tafasa in aka ce saiwa shine nan wato jijiyarta kenan sai a daka in ya ɗanyi gari sama-sama sai ka kwaɓa da ruwa ana iya daka ko da ɗanya ce ko busasshiya ce sai ka kwaba da ruwa sai ka shafa inda ya kumbura a cikin jikinka in Allah ya so ya yarda za a samu sauki a takaice saboda bayanan da yawa zan tsaya a ɗan iyanan akan bayanin tafasa sai kuma abu na biyu wato shine lalle lalle wannan shine lalle wato kai ɗaya amfaninka ya fi dubu yana da tarin amfani a yi kwalliya da shi kuma a yi magani da shi lalle ana amfani da shi wajen maganin sanyi na mara wato infection kenan ana yin amfani da shi ta hanyar wato tafasawa tare da tsamiya in ka ɗabi garin lalle in busasshe ne sai a nemi rabin cokali sai a haɗa tare da tsamiya sili ɗaya sai a tafasa da ruwa kofi ɗaya sai mutum ya shanye in ka sha yau gobe ba za ka sha ba sai jibi za ka sha amma a kula kar a saka sama da wannan rabin cokali domin yana da ɗaci kar ka je ka sha mai ɗaci ya yi ma yawa kuma ya zamanto ya baka matsala a hantar ka. don haka yana matuƙar maganin ciwon da yake a cikin marar mutum kamar matsalar da take da alaƙa da infection ko zafin fitsari ko fitsarin jini da makamantan haka wannan kaɗan kenan a cikin irin amfanin da yake da shi sannan kuma shafa shi a jiki ma yana maganin aljanu ka kwaɓa shi ka shafe jikinka da shi yana maganin shaiɗanu in Allah ya so ya yarda sannan sai abu na uku wato shine darbejiya wannan ita ce darbejiya gashi na tsigo muku ganyenta sannan darbejiya tana da ‘ya'ya kamar yadda kuke gani ga shi nan shi ne ‘ya'yanta wanda ba su fara nuna ba sosai zan faɗi kaɗan daga cikin amfanin ‘ya'yan zan faɗi kaɗan daga cikin amfanin ganyen da farko dai shi ganyen darbejiya yana narka kitse idan mutum yana jus ɗinsa yana sha to idan ya yi teɓa da yawa ya yi kitse ko yana yawan kasala yawan bacci da shauransu to in Allah ya so ya yarda zai kawar maka da wannan matsalar a cikin ƙanƙanin lokaci sannan yana maganin ƙuraje na gaba ko ƙaiƙayin gaba wanda suke addabar mutum za ka kirɓa ganyen sai a sa ruwa a tafasa in aka tafasa a tace mutum yana tsarki da shi don Allah ya da yana maganin ƙaiƙayin gaba ko ƙaiƙayin matse matsi da dai makamantan haka sannan shi wannan ‘ya'ya nasa da kuke gani akwai hanyoyin da ake sarrafa shi a yi mai da shi man yana da tsabar amfani ga lafiyar fatar ɗan adam shi kuma tunkuzar ma'ana dattin da ake fitarwa bayan an fitar da man shi kuma yana magunguna masu tarin yawa kaɗan daga ciki yana maganin sauro in ka saka a wutar gidanka ka turara to sauro zai mutu a cikin ƙanƙanin lokaci sannan daga cikin amfanin da yake yi shi ma tunkuzar yana magance ƙuraje ƙyasbi maƙero da makamantan haka sannan ana kwaɓa shi da garin lalle idan mace ta mutsike kanta da shi bayan awa ɗaya ta je ta wanke kanta kanta zai yi kyau duk wasu matsaloli na amosani da suke cikin kai za su kauce sannan a samu wato yalwar gashi ya santsi ya baki komai ya dawo daidai in Allah ya so ya yarda to wannan dai su ne ɗan kaɗan daga cikin tsarabar tamu da muka kawo muku ta yau wato ta karkara sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh